الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya bukata da tabbata ya Allah salatu ya ce ci da aminci wuyi wuludi tabbata ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a karatu ne littafin fadlul islam ko ne katun zubaci man ga wa fi sahihi عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل, أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من قدوة إلى نصف النهار على قراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين فأنتم هم فغضب اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل, وأقل أجرا قال هل نقصتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء حكني gawa fi sahihi inda da sahihi ma'ana mana sahih bukhari Ani ibn umar da ba abdullahi ibn umar rabi Allah ma Anu masu da da yin zagu ba to abdullahi ne ya gina ta umaru ne an na rasulullahi sallallahu alaihi wa kal ke da tuci ya ci a annabi ne gwa ga tsoye ci da ya tabbata na ga masalukum kwatankwaciye wa masalu alil kitabaini da kwaton kwaciya alul kitabi ji mana zai ja lalita fiya ci da kami yanayin yahudi da nasara ji kama sali rajulin ke kwaton kwaciyar zaba ginu yo ista a jira a. na da waza ga ya zubi lotun ya wuna waza gwa jitun waza gwa aya faƙala wuce agunga man ya amalli min gudwacin ila na nahari za a lotun ya ni tun daga yi sakagi mana tun daga lashe da gasi video ala kirati na yi kirati ne fa lati da yahudi yahudi cha tulo sun makala an ce gare ga man ya amalu li ni nisfi nahari za a lotu ya ni tun da gasi ya yi gidi ila salati asr harbin lokacin la'asar yin ala kirati mila kirati ni yawon fa lati nasara nasara ya ci lotu sun makala an ce gare ga man ya maluli min salatil asri da a lokacin ne tun da lokacin sallar lasari ila an tabi ba shamsu an da kakune gida alaƙira sai qirataini na yu kike e wade igagbe e qiratu gubo fa antum hum ya luma ni sallallahu alaihi wasallam su da wono fa ghadiba al yahudu yahudi fushi wan nasara to nasara ji wa qalu yahudi be nasara ji ga mala na sara amalan kila iga lotugan wa kalla ajiran imagaje igagbaje gigonin kala ga hal na kasto kun min hakikum shay'a in ba mini ake ebu aje na mi ji mini ake ebu mi cila ya na kalu la ga kala wata zalika fadli uci man asha'u falala mi sokoyo ne la ne ga baminin wa al-imam al-bukhari ga da wannan ga cin hadisin da ne man shiga ya ga wasu sahi, wanda da sahiho ke kwa yana ya kpani kando ce yana ya sahi sahih bukhari kando ce yana ya sahi sahih muslim kando ce yana ya sahi Buhari, bukhari gangan da muslimi gani Ngo ji gane ku? amma babu ne na ji nufi ne kiyo sahihu al-bukhari hadisin na nga wale nga alim sa sallam ga ko to yahudi bai nasara ne shi zonin gani bi aluma ya musulmi shi ya ko to yi zagun zuji gitun ya wunin ko na za a lafi daga lashi ji gidiyo yahudi ga ya lo nga zai ga lo da mai ayi kira su yahudi ga ga ji wato ya dana ma kira su ni kira su ni laya a ga za a lokaci daga gidiyo wuce to lokaci lasalo yahudi ga yaji ya ce kira sunni a nasara ga yaji a jama kira sunni laya a gata za a lokacin da lokaci lasalo shi kan gidan lokaci ne giri lonin musulmi shi suku a gadon wani ya ce kira su gubo a caji yahudi bai nasara a ga lokacin lokun gan amma a ga jiki a ga lada agbagbagan tu da dacin a ga ganin ka gan àlìkọ́ọ̀lì ní jílẹ̀ yọ ẹni mìgá àtàndó ọ̀lẹ́ mi àgbẹ̀tà bẹ̀rẹ̀ sọ mẹ́rin dájú kó mìgá kí e nga àwòtò fẹ́lẹ́ láàmì òun ne mi jí àtàndó gábà mi ná kí àdí sí mi jí wọn jí kí wọ́n àdí sí bá tó àdí sí mi lọ́nà al'umman na je fẹ́lẹ́ lágán yẹ̀wò wúdi jẹ́ al'umman na je fẹ́lẹ́ lágán na fara yìí. Kunde kiyo, kunde fẹ́lẹ́ lágán yẹ̀wò wúdi, kunde fẹ́lẹ́ lágán na fara yìí, ẹ̀kọ́ kàn ya fari al'umman ngoli annabi na dafa laganin ga to al'umman nan bambe yahudi bambe na fara al'umman na ga dafa lagan al'umman fata kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar litaki na ciya al'umman nan na su kwa guta inna nanu nazalna zikira wa inna lahu lahafizun so ko tupa pachiji so ko magawu ya gutsa bible wa corrupt old testament wa corrupt new testament wa corrupt yaki at-taura injila ba ta u corrupt bambe qur'ani ngo diga ni ako mini falu ne so ko jin aluman nan mini falla na so ko jin aluman nan ngai daga ga ju'ilat li al-ard masjidan wa tahura masal kin fata bande ban bande shi fata ga di sallah wajin ba na ka kwafa yau ne alumma ne be kami na coci aka yi gwaji ba da ka amadu coci shi ba su kwagwa ko la ji ganewa al'umman nan sakwaji taisiri yayi sakwaji sauki shi be yayi na al'umma ne gune da na sauki na su kwajin yayi nan jiki an kwajin al'umma wuce jana ko ji gani ku al'umman nan su ngole e walo to wade to fige gilo su kuma jiki su kuma yo lada yi bebe mu al'umman na ta tiye giwa annabi ga la tashtami ummati ala dalala aluma na agu ta titi mu ta ti yan eh, ẹgbin bọ lọ́wọ́ jí káyìn akó hmm. bébé mọ́ káàrẹ̀ gan ìràṣà ní pérépéré tẹwà àdíjí náà annabi bai sọ ájú ṣì ká ta ciwo kàmí ìràṣà ní pérépéré náà yẹn wọ́n ti rẹwà wá sọ tí wa. gama la annabi sallallahu alaihi wasallam kana annabi ga alummu ya da ga ila salatu na sabi na shirka samunce tini na annabi ga kullu afi na fata wa kino illa wa da sai nike ce a ki wai da mutane diga ma na alil yawm wa sabi nan bi sabi ji tatibu yinan nan ko had le ga mine ne ka tune za ni babun da bidu musuku Allah ban suku aya bi suku abla maro bata ku da ban suku suku ma wo bukata wo bukata wo feji ebu ya so kwanan wo uba da shi musulunci na re kacha anke na yahudi ji be nasara ji be mushriki ji da jinu a cagi kai e a cagi a gimo amma na soko owu uba na feji ebu ya so ko la tan munu alayya islamukum balillahi munu alaykum an hadakum lil nama la anabi sallallahu alaihi wasallam ga inna allaha yuti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu ka fo la ya to zanawa wa to zanawa wa wani amma la yuti dina illa liman yuhibbu ka fo la dini ya za sai zano soko kun ga wani idina siratal mustaqim sai babe soko kuwo bai koyo goro yahudi shi a ɗaya ne gaskiya na amala mituwa nasara shi ayoto ji bada maje ilimiya wa ma je gwagan wanja so ga ji ke so ga ilimi wacce ta logan gani bi ilimi gawa fihi aidan ana biyo raira ta radiyallahu anu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adallallahu anil juma'ati man kana qablana فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فادانا ليوم الجمعة وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من آل الدنيا والأولون يوم القيامة ما مسلم قابل نوى فيه don صحيح مسلم نوى ليه na balun israel بخاري wani faya good an abi hurairah daga ba abi hurairah radiyallahu anhu ce su ce daga ni biyu qala wa ga ga qala rasulullah ki ce ce ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga adallallahu anil jum'ati man kana qablana adallallahu ce ce ce ce zanu ti laje ka anil jum'ati ke ke fojuma lugwa man kana qabla na al'umma ne be kami na yahudi be nasara ji fa kana lil yahudi yawm sabt efu ya sibi nga efu ya yahudi jo wal nasara yawm al ahad efu ya lade ma nga nasara jo fa ja allah bina fa ko tai labe fa dana li yawm al jumu'ah ko tai ubada fa jumma wa kadhalika atiyaga hum tab'un lana yawmal qiyamati yahudi be a ji alami latifu alkiyami nahnu al-akhiruna diga ya al'umma ya ko min ali duniya min zai fi jona wal awwaluna yawmal qiyama yi magai zama fariji efoyan alkiyami imam muslim ga gobe hadisin na kiwen wale gan mandoci la hadisin na ji hujja etiyan shi efo ji ma ga efo e e e ma fare ma ko kashi hujja ko la ji ganewa shi efo ji ma ga efo ma fare ma ko kashi hujja a ade man ji daba na jiga efo ji ma ga efo ma fare ma ko ne Ija aji hujjo a ga wani annabi sallallahu alaihi wasallam gan efo na de falala gan tola fi shamsu na gidi latiyana mu yau mu juma ta efo ya juma fi ka adam efo juma wuce ga ajin halitta annabi adamu wa fi ukhrija ha. efoji ma wanci maga wa fi na aljanna ma wanci maga alu ga da aljanna wa fi ukhrija minha ma wanci maga alu wala taqumu sa'a ma di tashin kiyama illa fi juma sai fo juma a ganne lauga ma ga yi efo ma mafaro a ga number 2 efo juma efo imana efu yo ne laji na musulmi je e kana a ga efo idima efo a ga wai ne ga ya fi idil fitr da na wani ya fi mafari kiwo efuwan shawala a gato a ce a gato efuwan juma yi mu ko ji gani ko a ga number 3 ni ne ne ke lawu ya efuwan juma nga yi efuwan mafari wani a ga hadisin nan a zalallahu an jumati man kana qablana فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الاحد فجاء الله بنا فادانا اليوم الجمعه وكذلك هم سبق لنا يبغوا الامي لافي يبغوا يشجو ko laji ganewa man wace maga efoye juma jiki a mujin ga efoye mafara efoye juma ga efoye karsho ko ji gane ko shirai na saliwa li shekh jiya fadul islam na fe la bayani na manji biyo ji biye etiyan ega wuce wani bi bebe adisi ne lawu eti ga yahudi je efo na adagwa su na efo asibi nasara ji ma efo na adagwa su na efo yin laadi alali mazagu baba efo na wagan alagwa su na efo yin juma a cagbika a sha weye ji ne daga agbika ne an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra zanna ngole zanna bata zanna ci fa zanna adalla Allahu anil juma'ati man kana qablana e bago e da mi kawo hadithin nabi ma ke lawu e kiye falalayen fojimawu e ma ga janibi adamu e ma ga luga da aljannabo e ma ga ajikiyo galutin aljannabu wala ta kumu sa'a amma ji tashin kiyama illa fiye mu juma ti fẹ́ yi ẹjúmọ́ e yìí ẹfún ẹjúmọ́ ga yi ẹfún na nibi sọ́lá ga lokaci dambo ne zai ba aduwa ya e zaga duwa ba sako ga gwanin ẹfún e juma efu yóò náà a níbi sọ́lá sọ́lá gan ẹzù gba sọ́kì káfí náà ẹfún ẹjúmọ́ ẹfù yóò náà wábi mùsùlùmí masallaci da la sallah juma'a jina idza nudiya li salati yawmul juma'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'a efo juma efu yona hatta to yawon to hatta to asuba efo wuci kafin annabi ba da wani lafiyar bayan fune kenan to to sajida ko ji gani ko e bugo efo juma da khasa'is sarawi ibn qayyim lufi littafiyan zadu al-ma'ad fi hadi khairi al-ibad hadisin nabi mu wace lawu ke da al'umman nan wa gubi al'umma kamar fa al-kiyami nan ko amma al'umma na gade fa lagun gama la annabi sallallahu alaihi wasallam ga antum tufuna sab'ina umma ya gumbi al'umma ji almost al'umma 70 antum akramuha ala Allah ya ga ya ga gan e ba so compare to al'umma wuce no ko ji gane ko daidai ma ja fo ya ti nabi ma wuro dilo ni ji ma no ga ma be biyo ya ti nabi ma wuro dilo be ya ma ade bi anibin cha be za di ma ni gani biyu ya ti na biyu lai sama wa adu anibin da cima bai zan ta jikin zan doro ce jima ni wato buya bai yau amma bi sallallahu alaihi wasallam gan ni ga o al'umman na ga ku go ba na hadis na nanul akhiruna min ali duniya yi ga yi za karshe ji miniyan kibo eh zai je yi bo na manji jiga na fasara guba sashen manji ga yanayi jinufi na yiga ya al'umma na tutuciyar karshe fina tiyan al'umma na gaba da tashin kiyama ma'ana al'umma na gaba last al'umma na biya ta ji tashin kiyama na ko ji gani ko a mandoci magan yanayi jinufi benanul nul'akhiru ne na. annabi ya karshe na tunge na aluman na ga tunge shi ngole pata is same thing ka shi mm. ya can e bago yi ga al'umma na biyo su magoye no amma al'awwalu na yawmul qiyama ga al'umma na dai buru fa al-qiyami no aga ji sabi al'umma na ga kai sabi injo ko e da ja da lafa al'umma na ga kai da fo Eh, za zashi agu ɓandara sirayin agan al'umma na ga ka ɓandara ya sirayin gwagon eh, za zashi aga da alijanna al'umma na ga yin gadan alijanna bu lalo ga al'awwalu na yawmal qiyama diga yi zama fare foyin alkiyamiyo ko mun gane a mai gimi a janna shi nabi sallallahu alaihi wasallam ga aljanna ya gimi a janna shi 20 na wa mi'atu saf 20 ayo samanu na mina fi hadhihi al-umma ɗaya ci mini abu fi miniyan al'umman nan al'umma a sallallahu alaihi a dokun ga al'umma ya nibi Musa ne kwamfiyatu na yi ke kebe nan yawa fi talikan gole fi na nan gole ha na gbani gole al-bukhari wa rifa ganci wani muslima an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ahabu dini ila Allah addini na ba su ko ganin alhanifiyatu asamiha alhanifiya ya addini alhanifiyo addini na fan keyan doro na mani so majalisar canar na as-samiha na da kino na da sauki nan wale ke ta'alikan yin Allah riwaya na bai mu'allaq ruwa kice mu'allaq e eh, bayan ilimin laula hadisi bo hadisi na shabubu aisna da jiki na aisna da fiya na ko ji na ko ko ni ko zai gana waya daga shabubu na ne ga ta'alika yin amma hadisi ne bi mu'allaq fi sahih bukhari wani undoku gan ne bi mu'allaq fi sahih muslim wani yana shi ma al-imam al-bukhari labin mu'allaq mu'allaq talim mu'allaqat ne fi sahih al-bukhari bayani ona wanda mini sharati ya imam bukhari sahih bukhari ba ibnu hajar makali ta ne daga tagliku ta'liq nan yana bi mu'allaq fa ta fi sahih bukhari sai nan da ya kunwa ce wayu waye ga wi mausulu nan ko dini addini na ba su ko ganin dole alhanifiyatu asamiha a ganin wani jini finai addini jo ngo ji gane ko addini na ba su ko ganin wani addini ya musulunci ya bane ga alhanifiyatu ɗano ci maga yana ya ji nufi na wucin ya musulunci so yana ba su ko gani ga ikiyo alhanifiyatu asamiha tó ọjí gane ko a ga to a habu nan ki a habu la na ubu eh tafdil shin a habu yin a habu dini ila Allah tafdil ga wani laba wannan bo mun da ci ga wani dole a kan ci su ga yi kuma tafdili bi mai la kiyan mai la tafdila ko ji gane ko halirin na damini bo ashabul jannati yawma idin khairu mustaqarran wa ahsanu Maƙila, makila ajimi aljannaji a a edufe wangi edufe alheri amma da na nage ganin yake yadda na cin da nan a ga to aka yi ya ga gimi aljannaji ahsanu maqilan ya gimi ne su shin ayadina da tafdila na ganin oúnjẹ ẹni wọn ju nífi na ń gbádùn náà so wàlẹ́ gan-an ṣé alhànífíyọ̀ ẹnà ńlọ́ọ̀lẹ́ ẹnì alhànífíyà nígbà ìmìlẹ́tù ibrahim àǹtà àbúdàlá wàdàwù wọlá àtúnṣukù bíi ṣé à wọ́n a tó yà sọ̀kọ́ gbújọ mọ̀gálẹ́ ń dúró pọ̀ bàtí mọ́ ṣé yà sẹ́mi sauki dini musulunci wa ma ala alaikum fi dini min haraj ala bai bai da addini ba yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr ce ce wa sauki ya mai wa gan mula bai bu ya ya wa yadu anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim bai ba gani be difficulty na shi da al'umma ne gugali an yi yahudi bai nasara shi na an yi yahudi na wuce wuciya al'umman nan nga wale nga mala kaida ya musulun kaida da musulunci ma fiki bi qawadi bi usuluji al mashaqqatu tajlibu at taysir bai ba wadi kibe wadi sauki be kaida ya rafu al haraj نختار أعلى المصلحتين وأخف المفسدتين ko ko idha اتسع ضاق ko wai za zo aka tafa ga difficult nga gu e ga difficult wa ki ai simple mus wage jiye musulunci e ba yi bo cha so fa gugo aga ne ji yan na mun musulunci ma yi da nabi sallallahu bane shi aini ila sara isara huma ni ne ya guba ba illa fa ta ga malam ya kun ismin ta nuna ji zai tiya na auka makal amma a lega za nuna tiya ga ganyen guba da nan yana wani laji measurement na ki difficult gan yana ga difficult ga su kun shagan su ra kiyo ka yi daidai boda dai mizanu nan ina mi zanu ba zin jahili ina mi zanu ya zana agi tu cike yi jahili nan ko laji ganewa so wa bani ko ga kun ji dole wa fiya zuya tafsir ya musulunci mai haka ya musulunci fa ne kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar ko yi zalla yi baro kaga waya ji yi baro ba ji fedo salli qaim fa lam tasati fa qa'idan fa lam tasati fa ala jam ji zalla yi baro kawa ji yi baro ba ji fedo kawa ji fedo ne cikin mu jan lula ka Allah ya jan oji ki oji tayammama fa lam tajidu ma fa tayammamu musaidan tayyiba gaji kaga wajen yi wa luna wa ba shi wani lalun nasu yi jilbeti minista ta ilegi sabila ko ka zuyo ramadan ya tsa ni kawai na yaya ni bai wani wani bata ta yi fire musulunci nguro ina gina ya jani lanin gafi azuma lai sace za ha zatlam tusali walamtasu ba ta wuce ta yi fire musulunci shi na hmm? waga da zauri kasaru wani tafsirai musulunci na amma wani ga tafsiri ne ke gane suku ya e zaga addini laye zuwa wani jijil ba ba yi gungun musulunci simfu a a ya e za shi shi wani sallah abiyan ba ga musulunci guji waje sallah kayan musulunci a waje waje kayan ne salo ba za hangi ne wani lenda sai kiyo na sai ya gi kayan ko waje gane ko so wale gan a fatan na dai magafi babu ba banin to aqida so musulunci wa musulunci to aqida ya sunna waga ga wallahi mu zan wali eh, ade ade za ba zuma ma za shi ni ade zai ji katun nan ade zai ji katun nan ani maga bayani ya musulunci jiya walaya hmm. eh to kiu da dai za be shi moto a ngama cine ngamala ezubu gangan highest percentage yin zai fi jona kida shara idan e biyan gama nan highest percentage zai fi jona fitara ba ɗiyo no waga a kida shara idan biyan guyi bai gwada wace gbuga ya ce a kida shara jonga confuse wa ɗiyo ne ya ci nan a shu da ilimin fitra buta wani waga shi wacce bayani jiyo simple language ba nga ji gane wani nga malla komo mutane ko na waga ji bayani nan wa ɗeri bakin na waga ji bayani a manya alul bidai shi nan e bona zai ji tishi ya manya alul bidai shi nan brain ya ja confused gan be philosophy be logic gan be kawai biyan manatika be falasifa ji kan gani so ale gan wuci ga fi da daidai limiyan ege logic be ta kasi mu jigi jigin doci shi amma ko komun mutane ga ji bayanin ban ani tawuyo ani ni ani da mu jiga ne so gaskiya da ne ya laita ji bayani ya zan yi na musulunci nan be sai musulunci nan ma shi dole an yi musulunci tauhidi bo an yi musulunci ibada bo an yi musulunci wace bo an yi musulunci siyasa bo an yi musulunci kaza bo an yi musulunci alakayin makwabci bo an yi musulunci alakayin family bo an yi musulunci alakayin to musulmi zai ji musulmi ne waje bayani ya sanne musulunci ya zashi hali ala musulunci ya go eh kirki wore tsabta ki musulunci ga tubo hakkin zagi ki musulunci ga tubo haki dabba ki musulunci ga tubo haki gizo kan ji ki musulunci ga tubo zai wa ma ke wa mu'amala ji gangari biyu nan environment so ki musulunci ga tubo ilimi ki musulunci ga tubo shi musulunci ya zagi kai ilimi akan kike nan dole waje bayani sanne ji ya zaji alkhairu ki kuyo yi mai energy button ko yi energy chair ko yi serious bai lamarin na jiya har to babu na yahudi shi Be nasara shi be united Nations yi be unesco yi be undp yi be red cross organization yi be new foreign organization yi a sai gafe ji musulmi church a sai cost yan to contribution yi yi in the name of yawa ga ya liberate society na waje abin da zaki aka tunani cewa ga musulmi sai ci abin na kone kimalo esen musulunci na ilu wuza musulunci je na waga ilimi uje wa da so ci bani o fe pe gowa de ilimi wani ana ni ballig ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu ya ko kici masa ko musulunci ga de zo so ko ji kaka dan do ci mutu ba dan do ci wazi dan do ci tabiya kirkin mutu kashi dan do ci wace nan wace nan ko no to mo effective ga ke wazi za mu wacin luku ba ta za mu wacin wule to litafi ko ta takada na kabe turanci ko be larabci ko be hausa ko be kanuri ko be jimiloci ko be nufe mulu ya zanu ngan wa ba wurin lulu ba za mu wacin website nu da nan zan wace ku ba bai musulunci mu wacin facebook page za mu wacin whatsapp za mu wacin wa zan na je muhimmanci yan man wace wani ajin jama'a kama amfani na u post kuma za ka mu da amfani sai na ji fata da ne na jan fa na wa be shi wasa wasa ko ci fata je you are sitting one place wala sa ko ci da san gocha zai ji be kami na ga sun waje yani ko mun gani sai ga katu ya abuna wallahu alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk